Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar mu mai albarka. A darasin mu na yau za mu koyi yadda ake downloading na video a online video akan YouTube kenan. Hakan yana da amfani sosai ga masu so ga masu yawan son kallon fim ko kuma fim mai tsayi sosai. Za ka iya kallon fim na farko online, na biyu zai zamanto kuma kana son gani kuma ba ka da data. Ya za a yi ka kalla? Hakan yana da amfani sosai in mutum zai samu ya soke wani bidiyon ya ajiye shi a kan wayansa. Da farko za mu shiga kan shi YouTube. Mai sauraro idan wannan shine ka na farko a kan channel ita ka danna mun subscribe sannan a danna min alaman ƙararrawar sanarwa don saboda samun shirye-shiryenmu daga zarar mun sake. za mu ba da misali da za mu zaɓi wani bidiyo daga cikin wayannan videos ɗin ko kuma in ce home na zo home in zo search sai in ce misali na son in zaɓi wani bidiyo dai guda ɗaya haka misali kamar wannan bidiyon da muke gani yanzu bari wannan a ɗin ya wuce misali a ce wannan bidiyon ina so na yi downloading nashi da farko zan zo kan kan share nashi kenan zan zo kan share na yi clicking kan share sai na yi copy na share din sai na fita sai na zo kan browser na to a kan browser za ka shiga search bar ga sai ka rubuta www y 2 mateguru Zan bar wannan, zan bar link na website din a description na wannan video Zai bude muku kamar yadda kuke gani a nan haka. In ya bude muku sai ku zo ku taba nan wajen search nashi nan. Wala, wala. In sake sa y guru. Mhm. Daidai nan mutum zai zo sai ya yi pasting. sai zai yi haka. In kai yi pasting gashi ne yana, kan searching. Zai kama ka wani, wani MP4 ne za ka yi downloading gashi nan ya jiro mana guda, guda uku. Akwai 360 MP4, akwai 720 MP4, akwai 1080. In kana, in ne da kai irin kananan Tecno nan. zaka ka downloading shi na tsakiya ko kuma na farko amma in kana amfani da babban android babba kenan zaka iya zuwa kai yi downloading na uh, ah, 1080 to amma kamar yadda nake gani kamar yanzu haka 1080 din ya kama kamar babu murya kenan to wani second option da za mu yi amfani da shi a nan tunda ya ce mana gashi nan 1080 mp4 ba murya simin dalilin na 720 sai in ce download gashi nan download file detail gashi yana yana kan dalirin kenan kamar da muke gari gashi nan filmora video tutorial wannan shine yana kan sokewa kenan ta wani hanyar ne za ka bi ka sauke duk wani bidiyon da kake so akan, akan YouTube. Ba wai muna discouraging na mutane su daina kallon a akan YouTube ne Yana da kyau mutum ya kalla bidiyo kan YouTube amma mun kawo wani option ɗin ne don misali za ka iya samun wani fim na entertainment wanda kake so ka dinga kallonsa. Za ka iya saukewa sai ka dinga kallo direct a cikin wayanka ko kuma akan. kwamfutan ka don ba kullum ne mutum za ce yake da data a cikin wayansa ba mai sauraro in wannan shine bidiyon ka na farko akan channel da Allah kar a manta a danna min alamar subscribe sannan kuma alamar kararrawar sanarwa don saboda samun sanarwa duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kamar yadda muke gani yanzu haka ya riga ya gama sauke mana kun ga yanzu zan bude shi kun ga wannan storage na na waya na ne kun ga gashi yana yi ya riga ya soke min akan akan akan waya na wani yana cikin storage emulated video download bari mu bude shi a cikin kan wayan mu ga muga location na shi inda yake a cikin wayana a cikin my picture my picture bari zan dinga bidiyon a cikin file file manager file manager new download download wannan filmora video editor sai mu click na kan filmora kunga kunga wannan shine shine video kenan To haka mutum zai yi downloading duk wani bidiyon da yake so akan YouTube. Mun gode.